Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau Allah sa mu sallar juma'a lafiya a darasin mu na yau zai nuna maka yadda zaka cire wani abu da ke cikin hotonka wanda ba ka so a so da yawa mutane za su yi hoto sai wani abu ya fito a cikin hoton amma ba sa son wannan abin to ya za ka yi ka cire shi kai kuma amfani da hoton misali kila za ka yi hoto a bari ba da wani misali amma kada ga su ce na yanke su Ah, za ka yi hoto kila cikin ɗaki sai wata tukunya ta fito kuma kana son ka tura ma yarinyarka ga kuma tukunya ta fito to ya za ka yi to yanzu zan nuna maka yadda zaka cire wannan tukunya kuma ka na nan lafiya lau ba abin da ya taɓa shi kuma ka tura ma duk wanda za ka tura ma lafiya lau Uh, kada ku mance da following nawa zan yi following naka back saboda ah, sannan ka je ka yi ma like uh, ka yi comment akan duk wata matsaloli da kake fama da su a wayarka ta hannu ta Android ko kuma na'urar kwamfuta sannan ku share ga 'yan uwa domin a su amfana. ko kuma akwai sau da yawa mutane za ka ga wani background amma kila wani mutum ne ya amfani da background din kai ma kana so ka amfani da background din to ya za ka yi ka cire wannan mutumin kai ma ka sa a hotonka ka sa wannan background din yanzu za ku iya tuna a cikin darussanmu na baya na nuna muku yadda za ka cire background kana ka yi hoto a wani wuri amma baka son background din wurin to ya zaka ka cire background din na koya shi to yanzu zan nuna maka yadda kuma zaka ɗauko wani background din ka cire abin da ke cikin hoton kai amfani da background din ka sa ma hoton ka wannan darasi yana kawo ma zai kawo ma kuɗin shiga kai ma in ka iya in ka haɗa shi da wasu darussa da ne baya da wasu waɗanda za yi nan gaba sai mu je a darasin kai tsaye na farko za mu je a browser mu eh, ina amfani da chrome sai ka zo a wurin search ba daga nan sama kenan sai ka rubuta magicerasser.io magicerasser.io to idan ya bude kamar haka sai ka taba wannan address ba na farko address ɗin na farko idan ya zo ma nan gun sai ka zo cikin rectangle a rectangle ɗin nan ga inda ya ce ma click to upload sai mu danna za ta kai mu cikin wayar mu ta hotunan mu to ga hotuna na wanne ne nake so in cire ma wani abu misali ga wasu waɗanda ke wani bakin ruwa nan gumbarin taɓa shi shi nake so ƙila ni ne bari mu ba da misali cewa kai ne kai da yarinya ka auren to ga hoton nan ya fito amma kuma ga ga wasu mata nan gefe da samarinsu to kana son ka cire su ba tare da hoton ya taɓu ba saboda haka sai ka zo ka taɓa su waɗannan mutanen kamar haka ka taba su kamar haka in ka taɓa su kamar haka to sai ka zo nan daga ƙasa daga hannunka na dama ga inda aka ce nan erase sai ka danna erase to gane yana processing sai cire ma su kaga ya cire su background ɗinka bai taɓu ba hotonka bai taɓu ba sai ka ƙara dawowa daga nan hannunka na dama wurin waɗannan da ke zanne su ma sai ka yi masa haka in kai masa haka sai ka dawo nan ƙasa ka ce erase yawa ga nan duka sun fita kaga hotonka ya fita ga wannan mutane duk sun fita kuma ga hotonka na lahiya sai ka zo daga nan sama sai ka danna download in ka danna download kamar haka to kaga yadda ka zai kasance sai ka zo nan ƙasa sai ka ce download at low resolution a idan ya ce ma low resolution ne saboda ba paid version ba kai amfani da shi wannan free version ne sai ka danna kamar haka in ka danna za ka ga yadda hotonka ya abana to ga yadda hotonka ya kasance duk waɗannan mutane da ke ciki ka fidda shi sai ka danne shi na wasu 'yan seconds ga nan ya ce ma download image sai kai download ɗin ka shikenan hotonka yana can ga yanan yana download ya mai download sai mu buɗe shi kamar haka ka ga hotonka nan ya shiga cikin wayarka to haka za ka yi su ma waɗannan mutanen in kana son kamar yadda na ce in kana son ka amfani da background ɗin ne to kaga su ma waɗannan mutanen da ke akwai su ma haka za ka yi masa ka cire su sai ka amfani da background ɗin da fatan kun ji daɗin wannan wannan shiri domin ku ƙarfafa mana gwiwa kullum muna gaya maku ku je ku yi following namu kuma in kai following ɗina ne ma zan yi following naka back sannan ku yi sharing ku yi sharing ga 'yan uwa da abokan arziki domin ku sa amfana akwai shirye-shirye ma na ƙayatarwa da za su zo muku nan gaba sannan mun yi wasu ma saboda haka je profile ɗina ka duba ka gani ku yi comment ku yi sharing ku yi like ku yi liking na gode sai mun haɗu da fatan za a yi sallar juma'a lafiya